Yau shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi ganawa tare da babban daraktan kamfanin mai na ƙasa NNPC wato alhaji mai kanti baru domin yin nazari akan halin da samar da mai da kuma rarraba mai yake gudana a cikin najeriya da kuma tattauna akan irin matakan da ya kamata gwamnatin ta ɗauka domin inganta sha'anin raba mai da shigowa da shi daga ƙasashen waje bayan da aka kammala ganawa ne tsakanin shi da shugaban ƙasa babban daraktan na kamfanin nnpc mai kanti baru yake bayyana wa manema labaru cewa saɓanin irin bayanan da ake ta yadawa a cikin ƙasa musamman a ɓangaren yanar gizo yanzu na cewa wai gwamnatin najeriya za ta ƙara farashin man fetur wannan labarin ba daidai ba ne kuma ba gaskiya ba ne yana mai cewa gwamnati ba ta da niyyar ƙara farashin mai a najeriya akan haka ne na tuntuɓi babban sakataren ƙungiyar 'yan kasuwa masu hada-hadan mai ta najeriya wato alhaji ɗanladi fasali domin in ji ko su ba su da niyyar ƙara farashin mai sai ya ce a babu wannan alama ai ma babban alama ma shine a rage farashin man saboda su ma kamfani da kamar yadda muke kamfani da haka a yanzu halin da ake kokarin ragewa suke saboda waɗansu mu muna ta kawo kayan yanzu bari baka misali ma kitotin mu sun daina ma biyan kuɗi a NNPC kowa ma dan kuɗin nashi da ya rage a NNPC yana kokari ya kwashe saboda mutane na ta kawo kaya suna sayarwa da sauki da haka wannan magana da ya daidai ne gaskiya ne mai dai kamar fetur an kure mar farashi ina so tabbatar maka a yanzu an sake wa 'yan kasuwa hannu a shirin da muke kayan mu in ya zo da mu sayar ƙasa da farashin gwamnati dan a yanzu ma an je Legas akwai masu dan kasuwa masu zaman kansu wani suna sayarwa dama kasan farashin gwamnatin yanzu Peter akwai kamfani a Legas Integrated tana sayarwa 131 ne wa NNPC suna sayarwa maki 133 a yanzu akwai depot depot da yawa da suke kawo kaya daga kasan waje suna yin haka suna sayarwa haka mu kanmu namu in yazo shirin da muke ma sati mai zuwa in Allah ya da mu sayarwa makitotin mu a 129 wanda kuma muna tsammanin su kuma su sayar a 135 zuwa 140 a yanzu halin da ake ciki ma kudin farashin sauka yake ba yana karuwa bane to amma yaya kuke fama da wahalolin farashin naira da dola tunda da da dola ne kuke shigowa da man a cikin najeriya ba wai naira ba eh wato alhaji umar kasan a yanzu ah, central bank ta kawo wani policy na a agazawa masu kawo musamman abin da ya shafi harkar mai na biyu kuma har ga an kai mu makwara mun kai bango mun je mun nemi kamfaninnika wato manya-manyan traders na duniya da kuma refinery su mun yarjejeniya da su mun samu facility a waje da haka muna shigowa ma da dalar mu ne ba ma muna neman na gida ba To amma a zahiri abin da muke gani a kasa akwai waɗansu kamfanonin mai masu saida a cikin gida masu zaman kasu sun wuce ma farashin da gwamnati ta kiyasta a kasuwa wanda muna gani kamar a shiga gari garin Kaduna akwai wasu gidajen mai da farashin su ya ma kai 150. Eh wato Alhaji Umar Barin ga ma gaskiya duk gidan man da ya je yana sayarwa 150 a yanzu Ka je ka duba gidan man da ga mota bai fi biyu suke shiga ba. Da ga sauran wurare ba ga motoci na ta shiga. So da haka wannan competition din duk wanda ma ya je ƙara kuɗi ba ba da ma sai kayan ba. Alhaji Dallaji Fasali kenan babban sakataren kungiyar 'yan kasuwa masu hada-hadan mai ta Najeriya a tattauna da na yi da shi bayan da aka gama ganawa tsakanin shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya da babban daraktan kamfanin mai na ƙasa nnpc mai kanti baru wanda yake ba da tabbacin cewa gwamnati ba ta da niyyar ƙara farashin mai a najeriya kamar da ake ta yadawa a yanar gizo a yanzu umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya